wato za a ji cewa jam'iyyar APC ta yi karar hukumar INEC da jam'iyyar NNPP a gaban kotu kan sakamakon zaben gwamna a Kano. 'Yan sanda sun yi holan mutane 21 waɗanda ake zargi da aikata laifuka bayan zaɓe da sauran laifuka a jihar Zamfara. kotu ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya ga wasu mutane uku a jihar jigawa sannan a kasashen ƙetare wata guguwa mai ƙarfi da ta ratsa kasar amurka ta yi ajalin mutane da dama To mai sauraro salamu alaikum barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya wannan rana ta lahadin karshen mako goma sha ɗaya ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira ta feyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina daidai kenan da biyu ga watan Afrilu na shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiya sai a gyata zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara. jam'iyyar apc ta umarci tawagar lauyoyinta akan su nemi haƙƙin jam'iyyar akan ayyana ɗan takarar jam'iyyar nnpp abba kabir yusuf a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna na 2023 a jihar kano mai magana da yawun jam'iyyar ta apc ahmad tsaruwa shine ya bayyana hakan a jiya inda ya kirarin cewar ayyana wanda ya nasara a zaben ya sabawa dokoki da aka shimfiɗa na zaɓe a ƙasar nan a cewarsa dai ayyana wanda ya lashe zaben kamar yadda hukumar inec ta sanar ya sabawa dokokin da suka tsara yadda za a gudanar da zaɓe baki ɗaya hakan na zuwa ne duk kuwa da cewar tuni dan takarar jami'ar ta apc nasiru yusuf gawuna ya yi wa zababben gwamnan jihar na kano abba kabir yusuf fatan alkhairi har ma da addu'a gwamnan haike zai zuna jihar abia ya zargi jami'ar zaɓe ta hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec a zaɓen gwamnan jihar da aka gudanar ranar goma sha takwas ga watan maris farfesa na oti da da goyon bayan jam'iyyar lebu a lokacin da jami'ar dai ta dawo birnin Uweri domin ba da labarin yadda al'amarin ya faru da ita ta tabbatar da cewar an tsoratar da ita tare da matsa mata lamba akan tamar ɗaya zaben sai dai kuma da yake tsokaci akan yadda zaben ya kasance gwamnan jihar ya bayyana cewar gabanin kada ƙuri'a ya gudanar da bincike akan jami'ar tattara sakamakon zaben wadda ita ce shugaba ta jami'ar fasaha ta tarayya da ke uweri a jihar ta imo kuma ya mika kokensa ga hukumar inec cewa ba za za ta yi adalci ba a harkar zaben sai dai ya bayyana ja shugabannin hukumar inec sun tabbatar masa da cewar ba za a samu wata matsala ba an ayyana sunan fasinjan nan da ke adawa da bola tinubu daga jirgin sama na ebom air wanda aka kama ranar juma'a da ta gabata a filin jirgin sama na abuja lauyan fasinjan dai da aka kama barisa ya jike ogu wanda ya bayyana sunan fasinjan da aka kama Ojide wanda dan karamar hukumar Oji a jihar Rivers ne da wato dan karamar hukumar Oji Riba a can jihar Enugu ne dauke da shi daga wato an dauko shi ne daga jirgin kuma aka kama shi yayin da yake bayyana cewar ba za a taba rantsar da zababben shugaban kasa Bola Tinubu ba an bayyana cewar dai mutumin wanda ya kasance mai matsakacin shekaru ya bayyana cewa ba za a taba rantsar da zababben shugaban kasa bola ahmad tinubu a matsayin shugaban kasa ba ranar 29 ga watan mayu daidai kwarin da na 'yan sanda a jihar zamfara ta gurfanar da mutane akalla 21 da ake zargi da aikata laifuka daban-daban da suka da fashi da makami da garkuwa da mutane da sata da lalata kayayyaki da sauran laifuka. jami'in wadda jama'a na rundunar sp muhammad shehu shine ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da aka fitar a ƙarshen mako inda ya tabbatar da cewa mutane guda goma sha bakwai daga cikin waɗanda ake zargin sun taka rawa a rikicin da ya biyo bayan zaben da aka gudanar wanda ya haifar da barnatar da wurare da dama da dukiya mai yawa na jama'a da kuma wasu bangarori masu zaman kansu ciki har da ofishin yakin neman zaɓe na jam'iyyar apc da ke babban birnin jihar rundunar 'yan sanda a jihar ta zamfara ta kuma tabbatar da cewar ta kama wani dan bindiga da ake nema ruwa a jallo wanda ake zargi da ta'addanci a cikin jihar ta zamfara da kewayenta waɗansu mahara ɗauki da ake kyautata zaton cewa 'yan bindiga ne sun kashe mutane akalla guda biyar tare da raunata waɗansu mutum hudu a ƙauyen unguwar bare-bari da ke ƙaramar hukumar funtu a can jihar katsina wani mazaunin unguwar dai wanda ya rasa 'yan uwansa a birnin ya shida manema labarai cewar maharan sun zo ne da karfe takwas da rabi na dare wani mazaunan garin shi ma wanda ya tabbatar da al'amarin ya bayyana cewa waɗansu mutane hudu sun samu raunuka a yankin lokacin da aka kaddamar da haran da aka tuntubi kakakin rundunar 'yan sanda a jihar katsina csp gamba isa ya tabbatar da faruwar harin har ma ya tabbatar da cewar mutum ɗaya ne kawai ya mutu bayan da ya samu rauni na harbin bindiga. Tutuku ta babbar kotu da ke zamanta karamar hukumar Kaugama da ke can jihar Jigawa ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya kan waɗansu mutane guda uku da ake zargi bisa tuhuma-tuhuma guda tara da suka haɗar da haɗin baki da kisan kai da aikata fashi da makami ta hanyar amfani da bindigogi. wanda ake tuhuma dai sun haɗar da suleiman bello da kuma awalu muhammad har ma da yakubu muhammad wanda aka yanke musu hukunci na kisa ta hanyar rataya a gaban kotun ana zargin mutanen dai sun kashe wani mai suna audu saje na ƙauyen manda da ke karamar hukumar kaugama a jihar ta jigawa tare da yin awon gaba da babur ɗinsa ha kuma dai sun yi awon gaba da wata mai suna hadiza abdullahi da ke garin marma karamar hukumar kirika sama inda suka buƙaci da biya su kuɗin fansa naira miliyan 150 gwamnatin jihar Legas kuwa ta hannun ofishin da ke alaka tsakanin gwamnati da bangarori masu zaman kansu ya aiwatar da wata yarjejeniya ta ci gaba a cibiyar kwalwala harkokin lafiya ta medifac da yake jawabi dai a ofishin ranar asabar mai baiwa gwamnan jihar shawara na musamman musa ofe george ya bayyana cewar shirin na medifac na haɗin gwiwa ne a tsakanin gwamnatin jihar ta lagos da wata ƙungiya. wanda ya kara da cewa medivac din wani wuri ne na nazarin harkokin kiwon lafiya mai gadaje 120 wanda aka gina kan kadada 1.76 na fili a kan titin awolowo da ke koyi a tsohuwar makarantar koyon aikin jinya ta jihar Legas cibiyar bai za ta kasance wani wuri na samar da manyan harkokin kiwon lafiya tare da gudanar da bincike a jihar ta Legas. To madalla yanzu ko za mu tsallaka kasashen ƙetare a labaran na barka da asuba inda waɗansu masu haƙar ma'adanai guda goma sha hudu suka ɓace kuma ake fargabar cewar wasu sun mutu a can ƙasar Burundi rana Asabar bayan da ambaliyar ruwa ta mamaye wani rami da haske neman zinari a ciki an yi ruwan sama dai kamar da bakin kwarya a gundumar mabayi da ke arewa maso yammacin kasar burundi a ranar juma'a da ta gabata wanda ya haifar da kwararowar ruwa daga wani kogi wanda ya tumbatsa a cewar dai shugaban karamar hukumar na kode wanda ya tabbatar da faruwa al'amarin ya tabbatar da cewar dai ma'aikatan haƙar ma'adanai guda hudu sun mutu a mabayi da ke aiki a wata mahaƙar ma'adanai a shekarar da ta gabata a watan mayun shekarar 2019 ma dai mahaƙar ma'adanai ta wato mahaƙa ma'adanai su ne suka mutu yayin da wasu guda ashirin kuma suka jikata a lokacin da wata mahaƙar ma'adanai da ke yankin colton ta rushe a sakamakon mamakon ruwan sama da aka fuskanta a arewacin ƙasar ta burundi lahadi za sauran sassan duniya kuwa adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata guguwa wadda ta afka yankin kudu ta tsakiya da kuma gabashin amurka har ma da iska mai karfin gaske ya kai mutum goma sha takwas tare da jikata waɗansu mutane da dama mai magana da yawun hukumar ba da agajin gaggawa a jihar da al'amarin ya fi kamari ya tabbatar da cewar jihar ta kasance daga cikin garuruwa da guguwar ta fi karfi tun a ranar juma da ta gabata wanda ya tabbatar da mutuwar mutane bakwai ya kuma tabbatar da cewa ma'aikatan ceto na ci gaba da iya kokarin su domin ganin an zakulo sauran mutane da ake fargaba cewa sun makale a karkashin baraguzan gini tare kuma da waɗansu da ake fargaba cewa an sun bata ba a gansu ba kawo wannan lokaci yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci To hukumar da ke kula da tashoshin jiragen ruwa ta ƙasa NPA ta bayyana cewa tashar ruwa ta laki ana sa ran za ta samar da ayyukan yi sama da 170 a kai tsaye tare kuma da sauran matakai waɗanda ka iya samar da guraben ayyukan yin da ba bayyana su ba ga 'yan Najeriya baki ɗayansu idan har aka kammala kuma ta fara aiki yadda ya kamata. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne da ya kaddamar da tashar jirgin ruwan ta laki domin fara gudanar da aiki tun a ranar 23 ga watan janairu na shekarar da muke ciki ta 2023 manajan darakta dai na hukumar ta npa mohammed koko shine ya bayyana hakan lokacin da ake gudanar da bikin ranar hukumar ta npa ta musamman a ci gaba da bikin baje kolin kasuwanci na kasa da kasa karo na 34 na enugu wanda a cibiyar kasuwanci masana'antu da ma'adanai har ma da aikin noma ta jihar ta enugu ta shirya ranar asabar a can Tahar ya bayyana ta tashar ruwan ta Lake ta kasance da tashar jiragen ruwa mafi girma a yammacin Afirka kuma za ta kasance mai samar da sauyin yanayin tattalin arziki a bangaren teku da ke Najeriya. Za Anthony Joshua ɗan ƙasar Birtaniya ya koma kan turbar nasara bayan da ya doke Franklin a birnin London da kasar Birtaniya jiya Asabar bayan zagaye goma sha biyu da Joshua yana fafatawa a gaban 'yan kallo a filin wasa na Otto Arena ya samu nasara da ci 118 da 111 sai ci 117 da 111 da kuma wani da ya 117 da 111 a turmi uku na fafatawar wannan shine karo na farko da Joshua mai shekara 33 a duniya ya samu nasara tun bayan shekarar 2020 bayan da ya sha kaye a hannun Oleg alexandra ushak a jere a sakamakon dai da aka nuna ya tabbatar da cewa franklin mai shekara 29 a duniya ya sha kashi na biyu a fafatawarsa a 23 bayan da ya sha kashi a hannun wato a hannun dalian white na kasar birtaniya a wembley a watan nuwambar shekarar da ta gabata. to mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen labaran na barka da asuba a wannan safiya amma kafin mi salama akwai maimacin kanun su tun da farko da an ji cewa jam'iyyar apc ta yi karar hukumar inec har ma da jam'iyyar nnpp a gaban kotu a kan sakamakon zaben gwamnan jihar kano na 2023 yan sanda kuwa sun gurfanar da mutane akalla 21 waɗanda ake zargi da aikata laifuka na bayan zaɓe da sauran laifuka a jihar zamfara kotu ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya ga waɗansu mutane uku a jihar jigawa a ƙasashen da an ji wata guguwa mai ƙarfi ta ratsa amurka wadda ta yi ajalin mutane da dama ba a wa abokin cin mushe wuka ba a boyewa abokin cin mushe wuka kar magana kenan a wannan rana ta ladin karshen mako abdurrahman balaraba isa ne ya tsara labaran kamar yadda aka ji sai kamaluddin muhammad da ke rike da zangon barka da ƙarshen makon lahadi suna na nura haruna mudi nake fatan za a kasance lafiya